watan wannan buhari ya kulla wannan babi watan dan shuguri saboda ya bayani akan hihiko wanda a cikin masallacin madina da kuma ya sallah ciki ne sannan kuma bayan wannan buhari zai kasance shi na son shi nuna mana cewa shi masallaci na madina wani gehe ne ya yi wani gehe hihiko wani bagire na shi ya yi wani bagire girma wani wuri cikin masallacin madina ya yi wani wuri girma don haka buhari radiyallahu anhu sai ce babu babu ma bainal qabri wal mabari bai mai bayani akan hishiko wanda ke tsakanin alqabri kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam wal mabari da minbari tare da cikin hadisi babu ambaton kabri amma ga wata riwaya ta zo babu babu fadlin ba ta manzo Allah shi cewa ma bainal kabari wa minbari amma mahiwancin ruwayoyi ma bayyana bai ci wa minbari amma akwai riwaya ta ma bayyana kabri wa minbari tsakanin kabri na da minbari na to ko ba a samu ce ko ba a samu riwaya ta kabri ba she dai buhari ya kulla babi akan babu falal ma bainal kabri wal mabari ba mai bayani akan hihikun watan kabari tsakanin kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma minbari ne akwai hihiko ga wannan wurin wanda ba a samu ga dukkanin cikin masallacin makka kuma ga dukkanin masallacin madina kuma hihiko na wanda akwai wannan wurin wanda ba a samu ga dukkanin bigar garin duniya duk wuraren duniya gaba ɗaya duk masallacin nan duniya wannan wurin ya fi kowane wuri girma babu inda ya kai girman wannan wurin cikin cikin biranen duniya gaba ɗaya duk wata ƙasa mai girma duk wata ƙasa mai daraja duk wani wuri mai girma duk wani wuri mai daraja bai kai hihikun wannan wurin ba saboda nan manzo sallallahu alaihi wasallam yake kuma wannan ƙasa aljanna ce turdace ciki turdace ciki dan aljanna ita za a wannan wurin babu falin ma bayan min bari. saboda mi saboda ai kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam watan alqabru fil baiti ai kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam tare fil baiti ya kasance cikin gida ne ashe kenan cewa ma baina baiti wa minbari kuma baina kabari wa minbari duk guda ne ba su da bambanci haddathna abdullahi ibn yusuf huwa tinisi na malikun an abdullahi ibn abi bakr an adi ibn hatim an abdullahi ibn zaid al-madani radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa manzon Allah kala yace ce ma bayna baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna ma bayna baiti tsakanin gidana wa minbari da masallaci na rawdatun hadama ce min riyadil janna daga cikin hadamu na aljanna حدثنا مسدد هو ابن مسرحد an يحيى هو ابن سيد القطان an عبيد الله هو ابن عمر الأمري قال حدثني عبد الرحمن عن حفص بن عاصم an abi hurairah radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah shina cewa ma bayna baiti wa minbari tsakanin gidana da minbari na rawdatun hadama ce miryad janna daga cikin hadammu na aljanna wa minbari ala hawdi wa minbari amma minbari na ala hawdi shina bisa ga tafki na gidan aljanna sallallahu alaihi wasallama don hakan ka ganin masu ziyarar manzo sallallahu alaihi wasallam ba su zirci manzo in sun ka zo cikin rauda suna shafa mimbarin manzo sallallahu alaihi wa sallama to wannan mimbarin an ce nan inda mimbarin yake nan na ainihin aka aza mimbari na manzo sallallahu alaihi wa sallama ko da ke zamani ya canza an yi ta mimbarai daban-daban amma dai nan inda mimbarin yake nan na a inda mimbarin manzo sallallahu alaihi wa sallama yake don haka aka so mutum shi kokari shi kiddada shi kokari shi sallah cikin rauda ko da ko so gudana in dai ka samu ziyartar manzo sallallahu alaihi wa ka zo ka zo maka ka zo Madina in ka zo ka zai ce manzo kai kokari kai sallah cikin rauda ko da ko so gudana in ka sallah cikin rauda kamar kai sallah na cikin kamar kai sallah na cikin a cikin gidan aljanna kamar ya sallah na cikin gidan aljanna a shekenan kaga duk wanda ya halarci rauda in mutum ya samu isa rauda har ya halarce ta kamar ka halarci gidan aljanna don haka ladaka insha Allah za ta kai ka gidan aljanna babu masjid baitul miqdasi babu mai bayani akan masallaci na baitul miqdas menene hihi ko ne hadisna abul walidi huwa hisham ibn abdul maliki hadisna shuba an abdul maliki huwa ibn umayr سمعت كذا هو ابن حياء مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري ناجي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث shina ba da labari bi arba'in da ababa guda hudu annan nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. shi gaza'a sai ya ce fa a jamna ni su waɗannan ababa da faɗi guda hudu waɗannan kalmomin da faɗi guda hudu fa a jamna ni suka bani shawa wa a na kanani sannan kuma ta suka faranta mini rayuwata suka sanya mini farin ciki cikin rayuwata ƙala sai ya ce manzo Allah ya ce la tutatire mar'atu yawmaini mace kar ta yi tahiya ta yi ne biyu illa ma'aha zawjuha sai tana tare da mijinta ko illa wa ma'aha zawjuha sai tana tare da mijinta aw zuma harmi ko dan uwan zumunta la tauma sannan kun babu azumi fi yawmin cikin yini biyu alfitri swahiyar sallah azumi ba azumi swahiyar sallah azumi watan swahiyar sallah kenan wadda ha ko swahiyar sallah layya babu azumi cikin yinuka guda biyu waɗannan yinuka guda biyu gaba daya ba azumi cikin su ba azumi swahiyar sallah <clears throat> wanda muke kira sallah karama ba azumi swahiyar sallah wanda muke kira sallah layya wala salata ba'da salataini sannan kun babu sallah bayan sallah wala salata babu sallah ba da salata ne bayan sallah du ba da suhi ba ana fila bayan su bayan hatta ta zuwa shamsu sai rana ta hito wa ba da asir ba ana fila bayan la'asar hatta ta gurba sai rana ta faɗi wala tashaddu rihalu sannan kada a daura sirin da illa ila salasati masajida in ba ga masallacin ne guda uku ba mazidil harami masallaci mai girma shine masallacin makka wa masjidil aqsa da masallaci na iliya'a shine ce babu fadal baitul maqdis wa masjidi da masallaci na wannan mazo sallallahu alaihi wasallam ce la tushaddu rihalu kada a daure da illa ila salatati masajida illa ila salatati masajida sai ga masallacin ne guda uku a masjidil harami masallaci mai girma shine masallacin makka ana daura sirri domin zuwa gare shi domin yin sallah kamar da wasu maluma suka ce ko kuma a'a daura sirdi domin a zo masallacin makka ko masallacin madina ko masallacin iliya'a domin ibada shi an mahihici watan al'ibada tama alfale tama hihiko cikakke ne ya tabbata ga daura da ga zuwa ga wannan masallacin ne guda uku amma kuma in an ka daura da aka zo ga wasu masallaci ne wannan ba wannan ba ko ko jaizun jaizina amma kun ba wajibi bane haka wasu maluma suka fassara wasu malama sun kuce tunda mazan Allah cewa yi la tashaddu rihabi illa ila salasati masajida kada a daure su da in ba ga masallacin ne guda uku ba wannan abin da shi nihi watan wannan hayu wannan hani mahasusun ya banta bi ma arada salata bi man nazar ala nafsihi a salata wanda ya alwashin sallah fi masjidi min masajidi ga wani masallaci daga cikin masallacin ne gaira hadhihi salata wanda ba wannan masallacin ne guda uku ba su aka nuhi don haka shi kenan kaga duk wanda ya alwashin yin sallah ga wani masallaci wanda ba wanda masallacin ne guda uku ba to kada shi daura sujudi domin zuwa gare su wasu maluma sun ka ce a'a annal murada abinda aka nuhi je hukumar masajidi hukumci masallacin ne aka nuhi wato mun ma'ana abinda an ma'ana wa annahu abinda a sha'ani la tushaddu rihalu ba za a daura sujudi da ba ila masjidin zuwa ga wani masallaci ne masajidi amir masajidi daga cikin wasu masallacin ne gaira hadhihi masajidi talata in ba waɗannan masallacin ne guda uku ba ba za a ɗaure sirri ba domin zuwa wani masallaci domin a yi sallah domin tsayin son kace nan ga wal muradu wa ta hukumul masajidi abinda hukuncin masallacin ne masallacin ne an gina su domin a yi sallah cikin su don haka kada ko wani mutum shi daure sirri domin zuwa wani masallaci domin shi sallah in ba ɗaya daga cikin wannan masallacin ne ba in dai daure sirri ne ashe kenan bisa ga wannan ashe kenan babu komi ga wanda daure sirri domin lidayati salihina da zai ce wasu salihai lidayati salih da salihina zai ce wani salihi daga cikin salihai ko kuma tanziyarta a wani dan uwan zumuntarka ko kuma zai ce wani abokinka ko kuma tahiya domin kasuwanci ko kuma tahiya domin yawa ma da bude ido duk wannan in dai kasance ka dora shirgi ba don sallah ba kana tahiya tigarin masajidi in dai ba ga masallaci kan nuha ba kana dora shirgi domin ka ziyarci wani salihi kana ɗora sirdi domin yace wani dan uwan zumunta kana ɗora sirdi domin yace wani aboki kana ɗora sirdi domin tahiya ta neman ilimi kana ɗora sirdi domin tahiya a ta kasuwanci kana ɗora sirdi domin tahiya ta nusatun kamar yawon shakatawa haka ko yawon bude idanu nan nan waɗannan ba hani ba zai shiga cikin su ba tunda nan abinda an kace ce la tashaddu rihalu illa ila la tashaddu rihalu kada a sirdi kada a sirdi illa ila salahati masajida in ba ga masallacin ne guda uku ba ashe nan ga muradu abinda aka nuhi nan ga hukumar salati hukuncin sallah in an kace hukuncin sallah aka nuhi nan ga su aka cikin masallacin ne ai don haka ba za a daura sirri a tafi wani masallaci ba domin yin wata sallah in ba waɗanga masallacin ne ba in dai sai an daura sirri amma in ya kasance za ka yi alwashin zuwa wani masallaci domin kai sallah ba tare ka daura sirri ba tahiya ba mai nisa ba kamar da cikin masallacin manzo zuwa Quba kaga wannan tahiya ba ta da nisa ba sai an daura sirri ba gare ta an kiyaye da wannan ko ko kuma ni masallaci mahihici wanda a cikin garin ku amma kun ba sai tsaro shirdi ba babu komai kana zuwa nan kai ibada cikin ne ko kuma ka daura shirdi domin ziyarar salihi ko domin ziyarar wasu waliyai duk wannan babu komai ana yi eh a'a ba jam'i akai ba babu jam'i ciki shi masallacin ku ba an faɗi dalili abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ke abinda addalilin da manzon Allah ke zuwa ba shina zuwa limwa sallatil limwa sallatil afsari domin shi hadu da lansaru don haka shi ka zuwa Abdullahi ibn Umar kuma yayi koyi da shi yayi koyi da manzon sallallahu alaihi wasallama an gane wannan limwa sallatil ansari wa tafaqqudi halihim wa tafaqqudi hali man ta'akhkhara minhum an huduri juma'ati ma'ahu sallallahu alaihi wa sallama don haka an manci ranar asabar da wannan aikin to nan a babi na babi mai bayani akan sallah ta tadawu'i ya kare wannan babi mai bayani akan sallah ta tadawu'i ya kunshi hadisai 34 hadisan ga 34 cikin su akwai hadisi mu'alliki guda goma bayan su akwai hadisi wanda kasance ya karari hadisi biyu. hadisin da ya daga takrari hadisi goma sha biyu muslim radiyallahu anhu ya dace ya dace ga buhari muslim radiyallahu anhu ya dace da buhari ga dukkanin riwaya wannan hadisan gaba din su in banda hadisi guda uku sannan kuma daga ciki akwai hadisai wanda kasance an kawaito um, an sahabati wa tabi'ina tabi'ai wa man ba'dahum da wannan bayan su a hada ashar asaran hadisi goma sha ɗaya wannan abin da wannan babu ke na kumsa bismillahir rahmanir rahim abwabul amali bis salati babuka masu bayani akan aiki cikin sallah babu isti'anatul yadi fi salati idza kana min awri salati babu isti'anatul yadi babu mai bayani akan taimakon hannu ka nemi taimako da hannu ka fi salati ga sallah idza kana amma 'yan aikin nan ya kasance min amri salati nan amare sallah ne wa qala ibn abbas abdullah ibn abbas yace radiyallahu anhuma yasta'inu rajulu mutum na neman taimako fi salatihi ga sallah ta fi sadi ga jiki ne bi ma Allah duk abin da ya so duk abin da ka so kana taimako da shi ga sallar ka cikin jikinka ashe kenan kaga in kana cikin sallah ke da kaga hannu tabbunka ya nade kana taimako da wanga hannu kana taimako kuma da bakinka kai hakan ga ka ja ka gyara babu komai ga wannan tunda yace cikin jikinka duk abin da haka so shi na taimaka ma ga gyaran sallarka a kenan kuma in sallarka ta faɗi kana ya duka ka tare ita da baki kana ya tare ita da hannu kana ya tare ita da kafa shine Abdullahi ibn Abbas yace wa qala Abbas radiyallahu anhuma yasta'inu rajul fi salatihi min jasadihi bima sha'a wa wada Abu Ishaqa Abu Ishaqa as-Sabi'i wa wada ya azqalansa wata huhulla ta fi salati ga sallah shine sallah ya ɗebe hulla ya aje wanda fa'a ya sake ɗauka ta aza ga kanshi kila shi ya cikin sallah ji zahi ya maiwa ya dabe hula ya aje kuma da ji zahin ya rage kuma ko ɗauka ya aza babu isti'anatu da fi salati idza kana fi amri salati sai mi wa wada ali radiyallahu anhu ali na abi talib radiyallahu anhu wa wada ya aza kaffa huta hine ala rubbil asari akan watan zira'i ne na hagu abinda aka ce maruzgu nan kusurwa hannu ta farko gaba hannu ta farko ita ce rugu ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya kasance in shina sallah yana aza hannu ne dama ala rulki da tari akan kusurwa hannu ne ta hagu fi salati ga sallah sai shi dauko wannan hannu shi aza bisa ga wannan to kun bai jaye wannan hannun sai in ya kasance ya ji kai shi ce da hannu ne shi sosa ko kuma shiga da tuha ne sai shi ko mai da hannu ne dama akan rulguhul aisar Allah ruki hil ayatar illa an ya hukka illa an ya hukka sai hin ya kasance zai so safatar jiki ne aw ya lahu sabon ko kuwa can zai gara tuha hadisuna abdullahi ibn yusuf huwa tinisi qala ahbarana malikun amma hana matamni sulaimana an kuraibi maulam ne abbasin annahu ahbarahu ya fada mishi an abdullahi ibn abbas ya jo daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma annahu bata ya kwana inda maimuna gun maimuna ummul mu'minin ummu min allahu anha wa hiya halatuhu ita ce ya uwar mahaifiyar shi kala ce walla ja'atuni kunta ala adl wisadati akan fa'i na katifa walla ja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma kwanta wa aluhu da iyalai ne ita ce wata maimuna fi tsuri haga tsawon katifa fana amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah ya bacci hattan ta safal laylu qabla hu bi qalilin aw ba'da hu bi qalilin hattan ta safal laylu haddara ya zaba watan aw qabla hu ko gabana raba wadda dai bi qalilin da kadanna aw ba'da hu ko bayan raba ta bi qalilin da kadanna summa sa'annan summa sai qadara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan mazan Allah ya farka bayan mazan Allah ya farka fajar sai zauna fa masahan nauma ya shahe kwana an wajen hi daga hukka ta bai da hannu ne a'a ya shahe idanu ne watan nan nan ga itlaqul muhalli na na al muhallu al halu abinda ke sabka shine bacci bacci shine sabka ga idanu sai an ka dauki halu an ka bashi hukuncin muhallu dan makon ce ya shahe idanu ne sai ce shahe kwana saboda kwana shike sabka ga ido ashe kenan kaga ido an ka shafa ba kwana an ka shafa ba saboda kwana ba a shafa tai aw ba'da sun sa'annan wato fa masahan nauma ya shafi kwana an waje yi daga huka ta bai da hannu ne sun makara'a sannan karanci al'ashar ayatin ayoyi guda goma hawati masurati ali imrana wanda kasance su ne ayoyin karshen ali imrana sun makama sannan manzo Allah ya miƙe lashin ne ga wata sarka mun allakin wanda asar kahe wata wadda amin ha manzo Allah ya yi aula da gare ta fa ahsana wudu'ahu ya kyautata da arwallatai sun makama sannan manzon Allah ya miƙe yusalle shi na sallah qala abdullahi bin abbas in ji kure bacci abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma yace fa qultu nim miƙe fa sana'atu ni aikata milla ma sana'a daidai abinda manzon Allah ya aikata summa sa'annan zahautu ni tahi fa qultu ni tsaya ila janbihi ga gehe ne fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya aza yadahu al-yumna hannu ya dama Allah ra'ati akan kaina na Buhari yace babu isti'anatu ladi fi salati idza kana min amri salati babu isti'anatu ladi fi salati neman taimako da hannunka fi salati cikin sallah idza kana amma in ya kasance aikin na min amri salati shina cikin al'amarin sallah shina ce wa tanfawa da rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya azaya da hu al-yumna hannun shi na dama alara ati akan kaina wa hada bi uzni ya kunne na alyumna na dama yaftidu hashina shafat da bihi da hannu ne fasalla raka'ataini yayi nafila raka'a biyu summa raka'ataini sannan raka'a biyu summa raka'ataini sannan raka'a biyu summa raka'ataini sannan raka'a biyu summa raka'ataini sannan raka'a biyu summa raka'ataini sannan raka'a biyu wal jumlatu ila wal jumlatu 12 in muka hada jumla ta kama kenan yayi a goma sha biyu summa autar sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuturi summa daja'a sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta hatta ja'ahu al-mu'adhdhin sai lokacin da mai kiran sallah ya zo mishi lokacin da mai kiran sallah ya zo fa manzo Allah ya miƙe fa salla raka'atayn yana fila a biyu hafifatayn ma sauƙi guda biyu sun maharaja fa salla subha sannan manzo Allah ya hijira sallar subahin babu ma babu ma yunha min fi salati

هو ابن an النهائي عن القمة هو ابن قيس an عن عبد الله دك عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ياتي kunna mun kasance nusallim muna sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna wa manzon Allah sallama wa fi salati a cikin sallah fa yurdu alai na sai shi mai san muna sallama in mun kai mai sallama shi amsa falamma ana min indin najashi lokacin da mun ka dawo da gun najashi watan saboda shi abdullahi ibn mas'ud an yi hijira to biyu da shi zuwa inda najashi hijira ta farko lokacin da kafiran makka suka matsa musu suka matsa musu abdullahi ibn mas'ud shi a cikin suka hijira suka bar makka zuwa garin najashi habasha da suka zo habasha suna can habasha su da yawa sun shiga jirgin ruwa sun zo can sun zauna kuma najashi ya tarbiye su radiyallahu anhu bayan najashi ya tarbiye su ya masa tarbo mai kyawu sai dai aka ba su labarin cewa kafirin maka sun musulunta sai suka sake tasowa da habasha suka koma dawowa cikin makka suka iko halin da suke ciki ma gada ma lura da na yanzu kan haka nan kuma sai manzo Allah kuma ba su dama su hukuma hijira su hukuma can kuma kasa habasha to suna can habasha har lokacin da an kace kuma musulmi manzo Allah da shi sahabbai sun hijira sun koma madina to da suka samu labarin hijiran manzo da shi da sahabbai ne zuwa madina kuma har gashi yaki ya kan kama ana son a gauza tsakanin musulmai da kafirai sai su abdullahi ibn mas'udin suka yi gaugawa suka baro madina suka baro habasha suka zo makka sun azu tar da manzon Allah makka ba su tar da shi ba kuma sun ka samu kansu cikin mawacin hali wajen su 40 da wani abu aka hana musu hita wasu mutum biyu daga cikin suka mutu kuma wajen mutum 20 da wani abu suka samu hijira Abdullahi ibn Qudaysh daga cikin sun samu hijira suka zo Madina ko suka zo Madina ba ta hebadar ba an ka tafi tare da shi to shi na shi abdullahi bin mas'udin yace wato manzo sallallahu yace shi na ce falan ma raji ana lokacin da mun ka dawo mai na jashi sallamna alaihi mun kawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rudda Allah na bai mai san mu da sallama ba fa qala sace inna fi salati shugulan haqiqa cikin sallah akwai wani aiki mai muhimmanci akwai wani aiki cikin sallah al musallina ji rabbahu mai sallah shi na gana da ubangiji ne don haka wannan aiki ya haiko wani aiki don haka shi kenan mai sallah in shi na sallah ba zai yi magana da kowa ba ko kuma inda ta salata shigulan cikin sallah akwai aiki wani ne aiki ne a cikin sallah mai girma wata shine qira'atul qur'ani karatun alqur'ani wa zikiri da zikiri wa du'a da addu'a to wannan suna hana in mutum yi ma sallama ka karba mishi sallama حدثنا ابن نمير هو عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا هريم بن حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمشي عن إبراهيم علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ديدي وانشان حديثي حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن إسماعيل أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي أمر الشيباني قال قال لي زيد بن أرقمة زيد بن أرقمة يا شيميني in kunna mun kasance da nukallimu muna magana fi salati cikin sallah ala ahadin nabi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yukallimu ahaduna sahibahu gudan muna ba dan uwa ne magana fi hajatihi akan bukata tai hatta na da sai lokacin da aya ta sauka hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitina wa qumu watan kuna masu ibada ga Allah qanitina kuna masu yin shu sakitina anata fulanun bi ma'ana sakata wa qumu lillahi qanitina ku sai kuna masu yin shu lokacin tsaye ku ga sallah lokacin da sai muka bar magana ko umirna an ka hore mu bi sukuti da yin shu babu ma yajuzu fi tasbih wal hamd fi salati lil rijali alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasul akwai tambayoyi da an da su ko eh, an da su ta to me kuma gani kamata mu kada ko to to adiba to nana adiba muna cikin kitabatul hadisi wa kullu ma aranta وكلما أردت وزته جميع والتهذه الإله ما لا يبهم وأكره كتبك عبد الله ابن فلان ورسول الله وعبد أو رسول آخر السطر والله في أول لسان فاعتذر وحفظ على كتب الصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنام كذا تردي ما أتراك من الله أصحابه والعلماء الفضلاء ثم عليه بعد أن يقابل بأسال شيهه وإن أعجز له ولله الحمد ودارة بين الحديثين كتبي ودارة زاغي اكتبك رؤو تاتا wadaratan zagaya zagaye kama a ce sifir ko a ce zero ikutubi ka rubuta shi bayan tsakanin alhadisai ne da sai guda biyu ita wannan a zagayen da zakayi shine sifir to ka rubuta shi muhimmalatan sakakkiya ba ta da digo tsakiyar ta muhimmalatul awsadi wanda ya kasance muhimmalatul wasti tsakiyar ta babu komai a ciki ne bi an zaɓi wannan da fallin domin rarrabewa tsakanin hadisi da hadisi wata idan ka zo kai mai ɗauka hadisi ga malami in ka zo wajen karatun hadisi ga malami kamar mu ɗauka mu ce mu a malik ko buhari ko muslim ko abu dawud ko tirmidhi ko nisa'i ko ibn maja kana son haka ci ɗaya daga cikin wannan littafan ga wani malami daga cikin malumma to yadda za ka yi kahin ka ta wurin karatun hadisan sadda babu littafai irin waɗanga ko wani tahi an riga an yi ɗabi ne iyaka ka zo kasuwa ka sawo sai ka tahi ka ari littafin nan ga wani ka rubuta to in ka zo ka ari littafi in za ka rubuta da sanda a ciki wanda za ka gittawa ga malamin ka wanda ka karantawa gare shi to ba za ka sa isnadi ba ko kuma in ka sa isnadi din حدثنا an fulani an fulani an fulani annan nabi annahu qala kaza wa kaza sai ka kai haka sai kai sifir tsakiya sai hukuma cewa hadisuna fulano an fulani an fulani an fulani nabi annahu qala kaza kaza sai ka sa sifir tsakanin hadisi da hadisi sai ka sa zero tsakanin hadisi da hadisi sai ka sa zero to in ka zo jin malam sai ka ce idan malam ya ce wake karatu in ka ce ni ha karatu in ka fara karatun hadisan ka faro da na farko ya karanta man hadisuna fulano an fulani an fulani nabi annahu qala kaza wa kaza sai ka yi digo tsakiyar sifir din ga zero sai ka yi digo tsakiya tai Ka ga wannan hadisin ka riga ka karance shi kenan an gane ko to ke da duk waɗanda ka riga ka yi kwafe ɗini gaba ɗaya ka rubuce shi to duk wanda ka karanta dama tsakanin hadisi da hadisi za ka sa zero tsakiya to inda duk ka karanci hadisi zero nan da annan sai ka yi mai ɗigo tsakiya ka gudu inda ka samu zero mai ɗigo tsakiya ka yi mai kenan ka karanci wannan hadisi to shi na ce wadaratan watan ɗigo a sitir wanda ya kasance bainal hadisai ne tsakanin hadisai guda biyu ikutubi ka rubuta shi muhammadatul wasdi wanda ya kasance tsakiyar ta bai da digo ikutubi an zaɓi wannan lifazlin saboda rarrabe a tsakanin hadisi da hadisi wa kullama arabta ba arabtuna ba wa kullama arabta duk lokacin da ka gitta wannan hadisi ijim ilimi ka sanya alama ga wasu tsakiyarta wal tahzir ka ji tsoron itsilaha sa ka'ida ta ma la yuhammi da ba a ganewa kai mai rubutun littafi in za ka rubuta littafi ka sa ka'idodi sanannu ko kuma ta in kai ka'ida ka yi alamar da aka gane ta wadda aka bambanta ta da wata ka'ida kamar yanzu ta kamar alal misali a imamu sayudi ya tara hadisai kusan hadisi dubu saba'in ko dubu arba'in da wani abu ya tara cikin littafi nashi to amma sai ya taho in ya taho ga farkon littafi ya sa ka'idodi ya ce in ta ina nuhin tirmidhi in sahahum wajamun ina nuhin buhari in sahahum muhmalun ina nuhin ina nuhin hakim in samimu ina nuhin muslim in sakafun ina nuhin wannan ina nuhin wannan filwata daraki hakimun hakimun ne saburi hakim sai shi ka samu kafun an gane wannan ko to to farko ya riga sa ka'idodi to kakkasa istilahin da ba a ganewa kakkasa da istilahin iyaka kace ha ba ka ma abin da haka nuhi da ha ba ko kuma ka sada ta nuhin dara kuduni kai je ka san abin da haka nuhi amma waɗanda ka wa littahi ko kuma waɗanda haka sun hakanta su littahi ba ka san mun hukar istilahin ka ba duk kan kada ka sa istilahin da ba a ganewa wa hadir ka ji tsoron istilaha sanya ka'ida ma la yuhami wanda ba a ganewa wa kai kuma luma kar hantar da ka taba rubuta ka abdullahi tamka abdullahi ibnu fulani dan wani wa rasulullahi da rasulullahi an gane ko watan kamar rubuta abdullahi kamar ka ce haddasa fulani farkon shidira an fulani an fulani an fulani an fulani an abdi sai kasance shi a ƙarshen shidira allahi shi a farkon shidira kakkai haka nan ko kuma ka ce an fulani an fulani an fulani an fulani an fulani an nabiyyi sallallahu alaihi sai ka ce an an rasuli an rasuli ya kasance a rasuli shi a ƙarshe an rasuli allahi shi a farkon shekara ta can in kace abdu an abdi in kace allahi ibn fulani ko an abdullahi ibn fulani sai kasance abdi kare na nan ga allahi ibn fulani ya ce farkon shekara akwai ihami ko ko kuma an rasuli Allahi sallallahu alaihi wa sallama kaga ya sauki ma tare da wannan maluma kan hanta sun kai na farko ya kamata a ce sun haramta shi amma ba su haramta ba dukkan hanta sun kai da qawaidul rasmi ba a rabiya tsakanin mulafi da mulafin ilaihi musamman ana samun irin wannan ihami wanda muka wadi yanzu to irin wannan ma na hana a sa ya kasance a sa abdi karshe a sa Allahi ibn fulanin farkon sadara ko kuma a sa rasuli karshe a sa Allah sallallahu alaihi wasallam harkon shi dara duk dai wannan karhanta sun kai shi na cewa hu maluma sun karhantar da ka kataba rubuta ka Abdullahi tanka Abdullahi ibn fulani wa rasulullahi da sanya rasulullahi au abdin ko kuma ta abdi ko au abdu ko abdu au rasulu ko rasulu ahidu sadari shi kasance shine karshen shekara wallahi shi kuma Allahi fi awwali sa'ani shine farkon shari'a ta biyu fa hatta zai ka ji tsoron yin wannan alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. muna da tambayoyi na kusan sati satuttuka kamar guda uku don haka muna ganin kila ba za mu karanta abu waitul ihwani ba za mu takaita ga wannan karatun namu sai mu diba tambayoyin da aka rubuto kusan sati uku abinda halarto na jawabi sai a jawabi wanda kuma bai halatto ba sai a jira ta sati na gaba alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thank you. abubuwa da ko an yi da wannan tafi yana da kyau a ce kowa ya mallaki wannan tafin domin kibawa kuma da amfani da ke cikin bayan wannan wannan yana tambaya ce assalamu alaikum alal da wannan ina da tambaya idan mutum ya yi dabba amma ya zan dabba nan ta shura ba hmm. ai fito da sarrafa a kan ɗari amma wani bawan Allah ya fasu da kwatin ya mishe da ɗari shi ke zo biyan cikin naira ɗari da na duba da aka yi ko sarrafa kawa a Allah ya saka masa alheri. Yake assalamu alaikum to Allah malam ina da tambaya idan mutum ya yanka dabba sai ya san dabba ba ta shura ba shin gaskiya ne ba a ci sahihu haya ka fi bihi sailud dami wa quwwatu tahriki fi disqami dabba wadda Allah ya hiya lau zuba jini ya isa ba sai ta shura ba amma mara lahiya sai ta shura gashi ya na idan mutum ya yi aski gashi ya tuɗa bisa ga tawahi ne babu komai ana sallah ana sallah da wannan gashi koda ya koda da gaba ɗaya an ka aske ne yasa cikin takarda yasa cikin aljihu shi na sallah da ita sura ɗahira ce amma ban da wanda an ka ciro amma in kama gashi an kai an ka ciro shi kaga an ka ciro za a ciro da wanda ya kasance watan mata hudu hul hayat wanda rayuwa ke sabka gare shi wanda ya kasance in ma an ka ciro shi da ƙarfi za a ga jini to irin wannan shi abai sallah amma irin dai an aske aske wanda an kai gashin da an ka aske wannan ɗahiri ne tura gaba ɗaya ɗahira ce in dai aske ta an kai ba babba ko ta an kai ba wannan yake a sarrafa sana'ar da suna ina tambaya game da abin da aka ce ma albashu da wanda ake ce ma aljihu shi na tambaya akan mashuri da jamhuri abin da aka ce mashuri ma ka sura ƙa'iluhu abin da aka ce ma jamhuri abin da mahiyon maluma sun ka ta akai ana ce mishi kaulul jumhuri ya kusa da shi da mashuri, amma shi mashuri watan wa'anda sun ka shaharanta shi suna da yawa mashhuran malumma so sun ka tayi akai ne shi ku wannan jumhuri ya kusa ga ijma'i kauli ne wanda kasance kamar ijma'i ne shi ake ce mu jumhuri in aka ce ko mashuri ma kafur qa'ilu yakan yi ko mutum uku suka faɗa mutum uku idan suka tafi akan matsala ana ce mishi kauli na mashhuri ana ce kaulin na mashhuri amma ba a ce mishi kauli jumhuri shi jumhuri bai samuwa sai kusan ya kusan matsayin ijma'i shi ake ce ma jumhuri in an ka ce mashhuri kuma wanda ya kasance kamar mutu uku suka faɗa fiye da uku shi aka ce ma mashhuri ba ba fatun na ba ba fi tsakanin mashhuri da jumhuri jumhuri kauli na jumhuri in aka ce jumhuriya kama a ce kowa da kowa ta yi akan haka nan shi ya kauli jumhurin malumma amma aka ce kauli mashhuri na kila mutum uku ko mutum hudu suka tai aka wannan shi aka ce mashhuri yace da daidai a da alamul da malakuti da alamul jabaruti duk guda ne almalakutu mulkun wa malakutun jaburun wa jabarutun abinda aka ce ma jaburu watan fada mai ƙarfi alamul malakuti mala'iku na fada Allah alamul jabaruti mala'iku na fada Allah wannan jabara jabarutan wannan ko malaka malakutan malaka na makohin a ce mulkan sai an kace malakutan shi kuma jabara makohin a ce jabran sai an kace jabarutan wannan ya ce da Allah malam mutum ne shi na da mata a wajen yana da mata da ta tana da kwana ga mijinta tana da kwana ga mijinta matar da abuja idan aka zo da ita Sakkwato tana da kwana in an ka raba kwana aka ba matar sakkwato za a raba kwana a bata matar sakkwato in an ka zo da ita abuja za a raba kwana a ba mata abuja a ba mata sakkwato wanda ya ce assalamu alaikum da fadar Allah kara wa malam lafiya ya ce ina tambaya kamar haka menene hukuncin da hujjaki a cika yakin da bota a dokai a dani da shi kasar da ake yanke ce yanke shi dako hukuncin dakon a kai a da hmm. to shi dai an san jaki haram na cin jaki haram na kuma sai sama masu ci haram na duk wanda an kasance ne zai sai san shi haram na eh, don hakan ga shi kenan kaga da dakon da sayarwa da sun zan guda hmm, kamar mai dakon jiya ne Wani yake a karwa kan lawo ليسوا عارض وهل يحد للمرء أن يقول لأحد إن كان أنت إلى لبديك wani shina tambaya wai shina halatta ka ce ma wani mutum in zai na madina in ka zo ka yar da gaisuwa ta ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba zai halatta ba to wannan zai halatta maluma halus sunna wal jama'a sun tahi akan halaccin ka zo ka gaida manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yan akwai da ma sakon gaisuwa shi ma ka yar da gaisuwa ta ga manzo sallallahu alaihi wasallam in an ka diga manasik na wannan imamu nawai ya rubuta haka cikin manasiku ne kuma duk mahimmanci masu manasika wajen babi na ziyara sun ce ana wannan kana zuwa ka yi ziyarci manzo sallallahu alaihi wasallam in akwai hausa kun gaisuwa kuma ka yarda gaisuwa su ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan yake da Allah bi ne hukuncin arwala da ruwan tiyawarta don na gaba su kai gudu da akwai arwalar da mutum ya yi idan kai alwala da ruwan fiya wuta ko rabin ko rubin fiya wuta kai a alwala ta yi eh, abinda dai aka so kai walla ka wanke dukkanin gaban ka ba ka shafa ba in dai ba shafa kai ba maluma sun ce in dai ruwa sun gangaro ko da ba su ta kasa ba ko da ruwa ba su kawo kasa ba in dai sun gangaro daga inda ka wanka wajen wanki in dai ruwa sun gangara shikenan wanki yayi abinda ba a yi kida da irin kamar ko irin kwalba APC ko kuma irin kwalba kaɗan na wanda kasancewa wannan shafawa ne shafawa an ka hana amma yin alwala da ruwa kaɗan na in dai ya kasance wankewa kai ba shahawa kai ba alwala ta yi wannan ya ce ga Allah ma sun sati da ya gabata ya ce ga Allah malam nema a wa ma'aikina addu'a wanda ya samu cikawa ranar alhamis Allah shi gafarta mishi wani yana nema awa mahaifi ne addu'a ya samu cika ranar alhamis Allah shi gafarta mishi ka ji kan dukkanin jama'a musulmi Wani ya ce Allah ya kara ana ganin takalmi na dinka cewa wata rauni a cikin a gyara a gyara takalmi da rikicin shari'a gaskiya ban san matsayin a ba wannan amma ni ma ainihin ganin shi bai kici ina gyarawa Thank you. wurin mata sai ya riga shi zuwa ya auri wata ya auri iya da ya auri iya da su gaba ɗai sai ya rasu shi ɗayan mata ɗai suna da haƙƙi ga waɗannan itace ko ba su da haƙƙi mutum na ya armi mata ta farko ya shifka itace ga hilinta ko cikin gidanta ita adda gidan ko shi adda gida abin tambaya kenan shin cikin gidanta ko cikin gida ne ko bakin kofar ɗakin ta shuka ko gehen ɓangaren ta shuka amma da an mutabu ya kasance gehen ta daban ita kuma ya kasance Allah ya mai cikawa ya haihu da ya haihu da wannan kenan a itacen da aka shuka kila in masu ƴaƴa ne wa zai yi amfana da wannan ƴaƴan to in dai kasance gida nashi ne ba gidan ainihin matar shi ta farko ne ba kowa na da damar shi wannan ɗaya itacen in kuma ina ce kowa ya za mashi sha amma in ya kasance gidan na mata ta farko na to wannan an san abin da shi gado na matsayin shi na mijinta an san abin da ɗiyanta ka gado in ya kasance ɗayan itace ko kuma gindin itace ya haɗo gehen gado ne ba gehen ɗiyanta ba to ɗaya ne na mace ta biyu sun samu sun samu damar su amfani da wannan abin amma kuma wannan abin da aka raba in ya kasance gehen yaya ne ya faɗo ba gehe ne faɗo ba ƴaƴan mata dai ta yi ba su samu su umhani da wannan ba saboda ba haƙƙin su bane ba haƙƙin mahaifin su bane wanda yake da Allah malam ina tambaya game da hakikarin halwa kuma da mutum wanda yake ko kuncin mutum wanda yake yana yin halwa kamar kwana bakwai ko kwana ishirin ko talatin sai ya zan ba ya fitowa sallar jari ko juma'a da sauransu to Allah malami ne mai hukunci akan wannan to ita dai halwa in dai ya kasance ba don duniya a kai ta ba an yi halwa saboda gyaran hali akwai halwa da aka yi saboda gyaran hali akwai halwa da aka yi saboda bidar duniya an baka wasu auradu an ka ce za ka yi su kamar kwana arba'in sannan ka hito in ka yi su bukata kana biya to yin irin haka nan in juma'a ka ta fadi jami'in ka fadi kana da laki kayi zunubi babba amma in ya kasance kayi harwa saboda gyaran halin ka. domin ka gyara halayenka ka yi harwa za a baka hukunci hukunci ma'azuri mutum na adda uzuri shi da rashin lahiya shi neman maganinta ya ta wajen neman maganin rashin lahiya tai don hakan ga in ya neman magani in kwana nawa ya sai lokacin da ya dawo al insanu faqihu nafsihi mutum shi ya kowa sanin halin da yake ciki na kai ne don hakan ga masu harwa saboda duniya in ya kasance ba su samu hita mu'a ba suna da laifi masu harwa domin bidan lahira domin gyara halayensu rashin hitar su juma'a wannan uzuri na daga cikin azabar wanda ka sa juma'a ta fadi kuma abinda ake ce ma halwa kadaita kuma mun rayu da maluma ina da maluma kusan maluma guda biyu masu halwa kuma akwai wanda ha kwana talatin da bayan mai shi kwana arba'in in zai shiga wannan halwa za mu zo mai ban kwana da shi shi ban kwana da mu shi ce shi kenan da mu da ku sai Allah ya nuhi mun sake haɗuwa ko kuma sai alƙiwama haka muka yi da shi da shi na yanta wata ɗaya duk shekara shi na yanta cikin wani watan ramadana shi ka yanta da bayan kara da kwana goma yi mashi ta kwana arba'in to tun kahin kwana goma su zo na ainihin shi a bana za mu zo mai ban kwana da shi shi shige watai wani biman har ina kamar in mai tambaya sai shi shu sai shi cewa ne ba wani aiki ni kai ba ina da so in huta na daga daga fitinan mutane su musu huta da ni ina so in huta ni ma a huta da ni kaga wannan duk ruhi kaina ce eh. <laughs> ka in cuta ka an cuta ni. an kare bayan halwa ai ko abinda aka ce ma halwa kadaita halwatan kadaita halwa kadaita aka ce ma halwa kadaita saboda gana da ubangijinka ko dan wata hidima inda ya kasance mai bayani inda duniya na zai ga hukunci in kuma don lahira na ga hukunci a'a nan nan kana son kadaita na kadaita haka sun kai in kana son haka kadaita in wannan zuwa inda hake ina magana kadaita kuma ba magana kadaita duk da ka ba zuwa inda hake duk da abinci sai kai sai kai sai kai tsari in mai kawo abinci zo ga inda zai aje abinci shi ruhe sannan shi wucewa ta yi an yi wuce kai kuma in ka taso da in za kana sai ka zo ka ɗauki abincin nan ka zo ka ci in ka ƙare ka mai da kwanna ko ka mai da ka abinci wa wurin ka aje kai ma hukumar ruhe inda ake ka yi lokacin kawo ma abinci kawai a buɗe ka ji an buɗe an kawo abinci kuma an ka buɗe a ruhe ka an kai to za ka tarar abincin ka tarshe tsare in ka ci shi nan ka bar abincin nan ka koma inda haka harwa ka ba za mu haramta ba wannan yake kala kamar mallan ne idan mutum ya kawo ne aiki yake da in kayan aiki da kuɗi na ba tare da ya bani ko ɗari ba hmm. idan na kammala ya dawo an gajiya da shi na samu in ƙara wani abu bisa da kayan da ni sau da kuɗi na. da tun harko wannan mu'amala shari'a ta hana ta shari'a ta hana mu'amala kamar yanzu mai ɗinki kamar bai kwaɗo da zami a ce shi zai zare in ya sai zare kuma shi ma ka biya shi kuɗin zare ka biya shi kuɗin aiki an haɗa bai'un wa ijaratun wuri guda shari'a ba ta haɗa bai'un wa ijaratun wuri guda ka ga yanzu zaren nan da ka sai gare shi bai'un ne shi ɗunka ma ijara ce shari'a ba ta haɗa bai'un wa ijaratun wuri guda sai dai nan ga ka so zaren ka ko kuma ka wakilta shi akan ya so ma zare ka ba shi kuɗi shi so zare in ya so zare in yayi aiki ƙari ka biya shi aiki ne abin shi ta tattara zaki nan amma ba a hada bai umar jaratun waje guda eh ai da ma abin da na kenan ko dai shi sai zare ne da kai ne ko shi wakilta kaka so mai zaren kaga wannan wakilci ne eh eh shi ga da zare da aiki gaba dai na'am iyaka hatan mai riga kawai shi ma lizami akan naira dubu eh shi adda kayan aiki ne kenan ko nan shi adda kayan aiki ne lalle kawai shi maka ba zai bambanta ma ba ko to wannan hayyu waje bai unne wa ijaratu eh hayyu waje bai unne wa ijaratu dan zare nan bai unna zare sai ta mai kai an gane wannan shi kuma aikin da kai ijara ne abinda dai a tahallusi nan ga abinda da a tsira abinda a hita nan ga ka sai da re ka biya a ma aiki ka sai da re ka biya a ma aiki ya kamar kamar likita ne a yi. a ce shi adda sirinji shi adda magani a hada a biya kaza bai wanne wa ijaratun a ta hana bai ijaratun fa hmm. Hmm. ina zuwa a saurara a saurara a saurara yana so a yi aiki ya ce da da da ko ce da yi ma ko kuma farko da a yi nawa ko mm. to yanzu nan to nan kenan shi adda yadi ne shi adda zare ne shi adda aiki ne eh? kai adda yadi a shai aiki ka ba su ake ne ba riga ta ba aiki ka ba su <laughs> sai mu ci gaba mu ci gaba akwai tambayoyi ba ta wannan tambaya guda akwai sauran lokaci eh eh to kaga yana magana akan masu kawo musu rini suna cewa ba su san shadda mai kyau ba don hakan ga shi mai rini za su wakilta shi akan ya so musu shadda in ya so shadda shi tuho kuma shi rina musu ka ga so shadda wakilci na ba bai un bane wakilta ka an kai ka so in ka so shadda ko no ka so sai ka rubuta na so shadda kaza ko kudin rini na kaza ka ga ba a hada bai un wa ijaratun wuri guda ba so shadda wakilci ne rini kuma ijara ce

sai tara kuɗin maganin da su mara kuɗin aiki amma in shi adda kimis kuma shi ka allura bai unwa ijaratul na eh eh, eh. kamar yanzu na na irin aiki na na'ura kenan ko eh in dai aiki ne na nan ga nan in dai aiki na za a yi an gane shi adda zare kuma shi adda aiki an gane shi shari'a haka dai ne kullum shi adda zare shi adda aiki ka'idan cifa ka biya kuɗin zare ka biya kuɗin aiki shi a ka'ida shi a ka'ida ka biya kuɗin zare ka biya kuɗin aiki kuɗin zare kaza kuɗin aiki kaza shi a ka'ida to mu aje al'adu ka shari'i inda babu shari'a ko inda shari'a ba ta ce komi ba al'adu ka shari'i amma in akwai wani shari'a ta ce to a shari'a aka bi ba al'ada aka bi ba inda shari'a ta ce ga wa za a yi to za a bi shari'a amma in ba a samu shari'a ba sai a bi al'ada al'ada tuka shari'i a koma ga shari'a ai shi na aka ce ba so zaren yayi ba kada kada kada mu kashe lokaci ga tambaya daya akwai sauran tamboyi akwai sauran tamboyi wannan ce koko ta ce eh la rihalu hmm. illa masajida masallacin da aka ka ga yanzu nan ga in dai salati ne shaddu rihali ne illa ila salati masajida la shaddu rihalu illa ila salati masajida don haka in dai sallata in dai sallata za ana ai wannan masallacin nan nan ga abinda annan nan ga izaman na aka jiki alwashi nazar salati alwashin sallah ba tahiya ba da niyyar sallar ba an gane ko kuma tahiya ba da niyyar ablaliya ba la shaddu rihalu ka gane alfalilatu tama hihiko cikakke ne fi salati fil masajidi salasa wa in salati gairi ha wa in shaddar rihala fi gairi ha huwa jaizun shi abba ne na farko na'am a bari a bari dai a ƙara tunani yayi a tahi a yi ta tunani matsala ta kuna a tahi a yi ta tunani menene menene aka nuhi da wata an hana jan ubayin wa ijaratin a tahi kuna a gane me aka ce ma hana bai'i da tijara wuri guda na'am hmm. eh to tifa ta za a yi musu ya tabbatar da halin su bai da kyau to ai dole shi faɗi dai abin zai faɗi yayi abin da yake wai matsalan masu zuwa larabawa don gaba ɗaya a kamar kenan shina son kamar abin da larabawa suke ciki na shagaltuwa da yaƙar junansu ko to me wasu mutane ke cewa akan wannan me mutane ke cewa ga larabawa na suka ko yabo akan suna yaƙar junansu ne mutane ke cewa su suka yi koyarwarsu suka yi to to yanzu a fada fada tsakanin larabawa da junansu sai an diba an gani suna fada akan mi suna fada akan duniya ko suna fada akan addini ko suna fada akan gidaddajinsu ko suna fada akan dukiyoyinsu da aka rike ko suna faɗa akan wasu alhukansu da aka danne shi abin da bi tukuna in ya kasance faɗa ne duniya kan mulki kawai wannan ba daidai ba ne su kamata a wani sifa ba shi ba ba wanda ga su ba an gane wannan ko in kuma ya kasance suna faɗa na akan an kore su daga cikin gidajen su an rike wasu arhukan su lil fuqara alladhina uhriju min diyarihim uhriju min diyarihim wa amwalihim wannan bisa ga wannan karkashin wannan aya maluma sun ce duk wanda ka faɗa akan kariyar gidanai ko kariyar dukiya ta yi to jihadi na shi kai saboda gashi an ce nan ofri domin da yarihim amma magana akan larabawa gaba ɗaya yan aka yi magana akan larabawa gaba ɗaya akwai wanda ya kasance wajibin mu na mu so su saboda suna cikin jini na manzo sallallahu alaihi wasallam amma habi shaddin imani da shaddin imani sallallahu larabawa wajibi na gare mu amma habi shaddin imani in ya kasance mu'minai daga cikin su saboda min ba a ga mewa gaba da a ce son ku wani balarabe wajibi na ko son ku wani balarabe mutahabbi na dan akwai laraba wanda kasance kafin raina kuma gashi Allah yana cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna ma hada Allah ko wa rasuluhu wa law kanu aba'ahum an ce lokaci ne الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم